kimiyya a hausa shiri ne wanda ya fice wajen koyar da darussan kimiyya kamar maths physics chemistry biology cikin hikima da dabara kuma a yaren hausa ta yadda ɗalibai hausawa za su yi fice wajen karatu a fannin likitanci kamar medicine physiotherapy pharmacy, nursing, optometry, dental surgery da sauransu. Kai har ma fannin kirkire-kirkire wato engineering kamar chemical engineering, computer engineering, electrical engineering, mechanical engineering da ma sauran fannuka da suka shafi kimiyya. ku kasance tare da ni Jamilu Abubakar Ciroma a cikin shirin kimiyya a Hausa.